sai yanzu yake fahimtar yana cikin duniya fans amma fa duk shagalin nan da ake yi ita gimbiya durum bata san ana yi ba ko alama maganar bata isa ga koda kofar farsai ɗinta ba ita fa zuwa yanzu ta mamanta da wata almukuri'a mijin nata ma bata ta kanshi sai azabar kishin banza al'amuranta sun kara taɓarɓarewa kawai ta business ɗin da take kuɗi kawai ina saki kuɗi mai kike so kuɗi a kullum yunwar yunwarsu take ita ko kudaden account ɗinta ne suka fara lo sai ta yi kamar za ta yi hauka tana bala'in tsoron yankewar kudaden ta tamkar yanda take tsoron mutuwarta tana son kuɗi sosai kwata-kwata hajiya saudi ba ta da wadatar zuci ko miss kala zaratan in har ka ga ta ɗauki waya ta kira abdul to kuɗi take bukata in ba don hakan ba ko kallon namba ɗinsa ba ta yi Ka baki ɗaya ta gama sakankancewa da duniya duk monthly boka na da kuɗin da take biyansa na ayyukan da yake mata a kullum akan Abdul Jalal shi yasa ta kara sakankan cewa ta riga ta kudurta wa ranta ba wanda ya isa ya raba ta da Abdul Jalal a doren duniya Hajiya Saude bata san komai ba sai sihiri sai in dare yayi aljanu sai sai bidari akan mararta akan Jalalu babu abin da ba za ta iya aikatawa ba kwata-kwata Abdul ya daina fita da security kullum shi kadai yake fita daga shi sai gilashin sa almakuri a ubangiji ne kadai ke tsare sa daga magauta tun Abdul yana ganin wahalar tuki da kansa har ya saba zuwa yanzu kwata-kwata baya baya san abin da zai shiga tsakaninsa da yarinyar shi yasa da ya ga ta fara janye jikinta daga gare sa hankalinsa in yayi dubu sai da ya tashi ya sanar da ita ya riga ya zamar mata karfan kafa ko ba ta san shi shi yana son ta kuma dole sai ta zauna da shi a cikin halin soyayyarsa gare ta bata wani bari ba ta wani bari yana taba ta da ya fara taɓata ta za ta gudu shi kuma yana son kasancewa da ita dan haka yake danne ransa ya ba wa zuciyarsa hakuri sai dai yayi ta kallanta yana jin sanyi a ransa amma sha'awar tana manne da jijiyoyin kayansa a kullum almukuri'a a tsorace take da shi saboda kalaman larai gare ta yanzu ba ta wani zama a site ɗinsa da ta kai masa abinci take barin site ɗin nasa karfe goma tafi suke a mota kwana biyun nan ayyuka sun masa yawa sosai sai wuraren karfe bakwai ya fito a ofis ɗin sai kai ta wani kayataccen babban salon shi yasa suka kai karfe goma yana driving yana juyowa yana kallon kyakkyawar fuskar ta wanda ta fito ras da ita ta kara kyau kwarai da aniya musamman ma da aka yi mata salon ɗin sai fuskarta ta kara fitowa shar da ita sanye take da hijabi black ya matukar amshe ta abinka da farar fata kuma ta samu creams mai kyau tana ta using duk gogan ne siyo mata Ba baki nuna min salon din ba kin dawo kin wani ce kamar cikakkiyar mace wanda aka ci mata mm mm hamshakiya cewar Abdul da ke driving din yana kallanta yana maganar almukuri a ta dago ta kalle shi ta mai da kanta kasa zuwa yanzu ta daina jin kunyar kalaman da ke fitowa daga bakinsa saboda babu kalar da bata ji ba batsa a bakinsa tamkar anan aka gina ta murmushi Abdul yayi yana mai kara kureta da ido da ta dago ta kalle shi sai ya ji kamar ya soma saboda tsabar santa da ke yawaita a gare sa yana ɗawainiya da ruhinsa ina son ki sosai hamshakiyata ya faɗa da maraitacciyar murya dagowa ta yi ta sake kallon sa suka hada ido ta yi hanzarin dauki nata idanuwa tana mai jin zuciyar na narkewa game da shi da kalamansa ta yi shiru yayin da heartbeat ta ya canza tunda ya ce yana son ta zuciyarta ta shiga bugu kamar za ta fashe kina so na please abdul ya je mata tambayar bata san san da ta daga mishi kai ba alamar eh ita dai kawai ta ga ta daga masa kai ba ta iya shariya gare sa tana cikin yunwar san shi ainun wani irin daɗi ya rufe shi tun a kwayoyin idanuwan yarinyar yake hango soyayyarsa tuntuni ya fahimci tana san shi ita ma again bata san abin da zai taɓa shi ko ciwon kai ya ce yana yi sai ta fi shi damuwa ɗari bisa ɗari to tun da kina so na please zaki bani abin da ya yafi komai tsada a jikinki ya faɗa yana kare mata kallo mai cike da sha'awa almakuri'a ta kalle shi ita bata fahimci me yake nufi ba don haka ta masa alama da hannu da menene shi murmushi ya sakar mata kana ya ce kasan ki mana za ki bani please kin ga dai ni ban da kowa sai ke ya kare shi maganar haɗi da cewa a ta kalle shi ta gama gano shi shi inda zai yi cuta to sai ya haɗa da kalmar bai da kowa kasa da kanta tai tana tsananin son ta ji ya ce bai da kowa na baka na baka kai mai da shi ta faɗa a zuciyarta Abdul da ke kallonta ya kara cewa zaki bani dan Allah almukuri'a ta girgiza masa kai alamar a'a abdul ya yi murmushin da ya bayyana ushiryarsa ai ko ba kya so sai na shige ki yarinya ya faɗa a ransa a fili ya ce oke kenan. ki ci gaba da adana kayan ki, ban ga laifin ki ba ai tattala mutunci da daɗi almukuri'a ta kara yin kasa da kanta abdul ya kuma yin wani murmushin da ban san na me ba kane ya ce gobe ki shirya da wuri za mu fita karfe bakwai kin ji almukuri'a ta ɗaga masa kai alamar to mu je mu sha ice cream ko ki sha abinki ki bani na bakinki ko Abdul ya faɗa yana karya kan motarsa zuwa wata kwana Almukuriya ta yi hanzarin ɗaukowa haɗi da girgiza masa kai alamar a'a duk ta bi ta kosa su koma gida a kwanaki biyun na a tsorace take sosai da shi gani take kamar larai ta gama gaya wa saude tun akan da ta gani ta yi two days ba ta nan wallahi sai mun je ai ko bakinki ne sai kin bani na sha yarinya na gaji da kallon ki kina ta wani fresh kamar macen da ke ba da kayan daɗi sai bakar rowar tsiya bayan ba kya ba da komai musamman ma a 'yan kwanakin nan da kika bi kika tsane ni cewar Abdul Jalal da da yake sauraron ta kawai ya nufi wani kayataccen guri da aka tanada don sai da ice cream da kayan makulashi almukuri'a bata kara ko kallonsa ba ta san tun da ya ce sai sun je to fa sai sun je din dole suka isa ya fita ya siyo ba jimawa ya dawo hannunsa rike da manyan ledoji guda hudu saboda ita ne duk ya yi sayayya shi san baya cin kayayyakin zaki ya mika mata ledojin take ansa haɗi da haɗe rai irin na fushi saboda ta nuna ba ta so su je saboda ta nuna ba ta so su je amma sai da suka je murmushi ta dauko ta kalle shi a kwanakin nan sai ta sai rinka ganin sai ta rinka ganin yana ta yawan murmushi ko a fushin ma kyau yake yi amin ko a fushin ma kyau kike yi ya faɗa still yana murmusawa almukuri ta kara kimtsa fuska abdul ya kara faɗaɗa sa haɗi da cewa ina son ki kinji sai da ta ɗago ta masa wani irin kallo na zallar so da kauna ina son ki kinji please ina son ki dan Allah kina so na nima dan Allah duk tana son kalaman suna mugun suna bugun mata kawan zuciya murmushi ya sake mai sauti saboda kallon da ta masa ba karamin tasiri yayi a zuciyarsa ba please ki amsa ledojin nan na hannuna cewar Abdul da yayi maganar yana mai kare miko mata ledojin hannunsa almukuri'a ta makale masa ka faɗa alamar a'a kin san Allah ki amsa ko baki amsa ba yau sai na sha miki baki na latsa miki duwawo in ma hakan kike tsoro ya faɗa da wata iriyar narkakkiyar murya mai cike da zallar sha'awarta almukuri'a take amsa a gani ya ɗaura mata a cinyoyinta ya kula tana da taurin kai in ta ce ba za ta yi abu ba to ba ta yin sa sun yi ta a a cinyoyinta saboda ice cream din da ke cikin ledar ta sauke lodojin kasan kafafuwanta Abdul ya kara sa ya bata wani irin wawan kes mai fidda sauti a gefen kumatunta daidai dimple ɗinta wanda ko haɗe rai ta yi sai ya bala'in lotsawa ta juyo ta kalle shi saboda kes din ya shige ta shi ma itan yake kallo a ƙwayoyin idanuwan sai fahimci kes din ya ratsa ta da daɗi ko ɗaga masa kai dai ba tare da ta san ta ɗaga ba nan da nan ta yi ƙasa da kanta wani irin murmushi ya sake cike da nishaɗi shi fa wallahi ganin ta yake yi a matsayin matarsa na san daman zai yi daɗi ke ce ai ba kya yadda da ni kwata-kwata yanzu da za ki yadda ai da a kasan ki zan miki kis ɗin nan in sa miki harshe in tsotse miki raminki yanda ya ce raminta nan da nan sai ta ji tsigar jikinta ta tashi ta san me yake nufi da rami nan da nan kuwa ramin nata ya kawo wani ruwa sai da ta ji jirar duk sanda ya yi maganar batsa sai ta ji wani iri a jikinta kawai dai tana daurewa ne da kuma alkunya na ya mace da ke ɗawainiya da ita ki bani ramin naki dan Allah ya kuma faɗi yayin da ya kara kashe ta kawai ta yi kasa da kanta sosai tana mai sauki ajiyar zuciya ba tare da ta bari ya ankare ba ita da kanta a 'yan kwanakin nan daurewa kawai da ke yi amma tana jin wani iri a jikinta a kansa shekaran jema kasa bacci ta yi kawai so take yi ya taɓa mata nonuwa sun mata sakake sakake duk da ba wani daɗi take ji ba a taɓa nonuwa amma ta san me yasa amma bata san me yasa ba take jin tana so a 'yan kwanakin nan ya taɓa mata su sun kara cika tamkar za su fashe ta da motar yayi ba tare da ya fahimci halin da ta shiga ba ya ja motar suka bar gurin sai murmushi kawai yake yi in har zai kasance da ita a kusa da shi san bakin sa baya taɓa rufuwa bayan sun isa ya bakin a inda ya saba bakin wato ta gurin kofar shiga kicin din sai dinsa bayan ya yi bakin ya kulle motar ta yadda ko ta buɗe ba za ta buɗe ba aiko sai da ta yi kokarin buɗewa ta ji ta ki buɗewa kana ta hakura ta juyo ta kure sa da ido ta man shigo gan idanuwansa na kanta a kullum kara masa kyau take yi yanayin yadda take haka yake son mace kwata-kwata bai san mace mai kiba shi sam da haka yake bai san bai san me yasa ba kuma ya koma san mai kiba ya dai san akan saude ya fara jin yana san mai kiba ko mafarkai yake yi na sha'awa ya fi mafarkin yana cin mu'amala da mara kiba mai kama da jikin almakuri'a gani yake yi ma kamar ita ce ke zuwar masa a mafarki yana ɗarkanta daga bayan sun haɗu ya fara fahimtar hakan cire hijabin please kin ga gyaran gashin in ga gyaran gashin cewar Abdul almakuri'a ta yi kasa da kanta daga kallon da take masa ta makale masa kafaɗa alamar a'a to bari in cire miki hijabin da kaina in gani ya faɗa yana mika hannu haɗi da ƙoƙarin cire mata hijabi a ta rike masa hannaye duk hannaye da duk hannayen ta biyu saboda shi ma hannu biyun ya miƙo zai cire mata hijabin ya ja yajin azabar sha'awar saboda yadda ta rike masa hannaye sai ya ji wani irin abu mai daɗi ya harbi mararsa nan da nan jikinsa ya amsa na zallar sha'awa ba shi daɗi ya faɗa haɗi da limshe ido ya buɗe ya haɗe wani yawo na daɗi ya manta windlass ko hannu ma ta bari ya taɓa kirikiri ta zama marowaciya almukuri a ta dago ta zuba masa ido mamaki yake bada shi dai yana son iskanci to cire min in gani in dai kina so mu rabu lafiya ya faɗa yana kara rike hannayenta cikin nasa ta makale masa kafaɗa alamar a'a ya shiga kokarin kwace hannayensa cikin nata domin ya cire mata hijabin jikinta ta kara rike masa hannu gam cikin nata ya sauke ajiyar zuciya yayin da laushin luntsuma lintsuma hannunta ke ratsa shi jikinsa ya kuma yin wik da kyar ya iya cewa kin san Allah in kika bari na cire miki hijabin nan sai na taba miki duwawuka amma in kika cire da kanki gashin kawai zan gani in mm, bar miki kayanki please kin ga dai ni ban da kowa ko yadda ya kare shi maganar a wannan karan sai da yayi tasiri a zuciyarta in har zai ce bai da kowa sai ta ji wani abu na ziyartar ta tana bala'in san kalmar tasa ta cuta ki shirye da kanki in dai kina son mu rabu lafiya salin alim ba musu ta saki hannunsa cikin nata ta cire hijabin jikinta ta rufe kirjinta ta yadda iyakanta kawai zai gani ta yakan ne kawai domin tana so su rabu lafiya wow ya faɗa yayin da ya tozali da suman kanta da ta sha gyara an yi fakin na sumar kan nata da pink ribbon sumar ta sauko harfin gaban harfin gadon bayanta sai sheki sumar ke yi haɗi da walwali ga uwa uba zuba kamshi da sumar ke yi nan da nan kamshin sumar nata ya cika motar ta ko'ina daman kamshin turarenta ne tun ɗazu ya cika masa mota ya kai hannu ya shafa ya kuma shafawa ta ko'ina ya bi ya shafo su sumar tata ya kamo jelar ya yi kes ya fiddo da harshensa ya lashe jelar kan nata duk ya biya naɗe duk ya biya ruɗe da ganin wannan haɗaɗɗiyar sumar tata sai ya ga gashin ma ya kara tsawo fin da ya gansa a farko kai kina da gashi sosai tabarakallahu masha Allah ya faɗa cikin cewa duk ya bi ya ruɗe kamar wanda ya ga can kasa ko nono to shi ko to shi ko kumbar yatsinta ya gani ta da masa sha'awa yake yi kina da kyau sosai wallahi ban taɓa ganin mace mai qualities ɗinki ba ya faɗa yana kare kisin ɗin sumar da ta kwanta lif a goshinta Na gode. almukuri ta faɗa da bebanci ya ce kin gode kawai zaki ce a'a ni dai ki bada takwaici ya kare shi maganar yana kamo bakinta duka ya tura cikin nasa sai da ya sauke ajiyar zuciya kafin nan ya kamo lips ɗinta ya fara musu wani irin mahukatan tsotsa a wannan karan har cikin brain ɗinta take jin wannan shin bakin nata da yake yi bata taba jin abin da take ji ba yau duk jikinta ya biya sake tuni ta bude bakinta dake cikin nasa ta kamo masa harshen sa ta fara tsotso nan da nan ta kara rikita shi kuma ya ji daɗin hakan ba a taɓa masa abin da aka faranta masa tunda da uwarsa ta kawo sa duniya ba kamar yau wani irin mugun zuƙa take wa sa. nan da nan ya kuma rikicewa ya hau gurnani za ta kashe ni za ta kashe ni za ta kashe ni su ne kalaman da yake zirya a cikin zuciyarsa ta haɗi yake ji kamar zai hauka bai san yarinyar nan na da kirki ba sai yau da ta kama masa harshe take ta zuƙa take ta shanye shi bai taɓa ganin mutuncin ta ba sai yau tuni ta rantsa idanuwan tuni ya rantsa idanuwansa yana jin kamar zai so mai mata sai mu tsotsa masa sai tsotsa masa harshe take yi ita ma a matukar ruɗe take bata ankare ba ta ji ya janye hijabin da ta rufe kirjinta da shi kawai ta ji ya hau lugurgutar mata nono ta sama rigar jikinta wani irin azababban daɗi ta ji wanda ya hana ta ci gaba da zukar masa harshen sa, kawai ta saki jiki sai ban karo masa kirji take yi tana nishin daɗi na taba mata nonon da yake inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya faɗa a zuciyar sai kuma kamo bakin bakinta shi ya hau tsotso kawai ya riga ya sadakar yarinyar nan kashe shi take sanyi yau din da daɗi tana ta masa abin da bata taɓa masa ba gashi sai kara bankaro masa kirjin ta take yi tana mai kokawa da numfashinta saboda barazanar ɗaukewa yake yi bata taɓa jin daɗi mai yawa ba kamar yadda take ji yanzu kara ta mata nonuwa yake yi ƙara gigicewa take kawai so take yi ta ji yana taba mata skin ɗin nonuwanta duk ta bi ta ruɗe ta gigice ta ɗimauce a ɓangaren gogan ma duk ya biya ya rikice mata so yake shi ma ya taɓa zallar fatan nonuwan nata ya lugugwe ta gaciyar nonuwa don haka kokarin cusa hannayensa ya shiga yi ta sama rigarta amma ya ki shiga saboda rigar ta kame taran ta kama taram ta sama saboda rigar ta kame taram ta sama ta matse ta da kanta ta kai hannu ta zame zip ɗin rigar ta baya still bakin na cikin na juna sai dai sai dai Abdul Jalal ya ji tana zuke zip nan da nan hankalinsa ya kuma tashi ta haɗi ya rufe shi ganin yau ita ce ke zuke zip da kanta ya tabbatar tana jin sa yau ya koyar da ita darasi kuma ta ɗauka zame mata rigar jikinta yayi duka kana yayi kasa da kansa still bakinsa na cikin nata. ya kalli nonuwanta da suke ta mata azabar kai kan nonuwan duk sun kumburo tuntuni suke bukatar a yamutsa mata su bai jira wata wata ba ya luma hannu kan na dama ya shafa su a hankali tamkar tafiyar tsutsa ya kuma gigita mata lissafi ta shiga nishi da karfi sosai a wannan karan ta bankaro masa kirjin sosai gare sa ya matsa mata kaciyar nonuwan ta ta zabara kamar an tsugale ta ta saki nishi cikin tashin hankali bata ta barki rikicewar da ta yi ba yau sai karan motsowa take tana niyyar ta hayo masa jiki ma baki daya saboda tsabar rudewar da ta yi ta manta da kanta tas kasanta sai azabar jikewa yake ta yana da ruwa mai yauki yauki kira ne ya shiga kira ne ya shiga shigowa cikin wayarsa amma ina san ba su ji ba sai da aka masa kira biyar ba tare da ya sani ba yana cin wata duniya ta latsa nonuwa da shan baki har harshen ta ya fara zafi amma daɗin latsa nono ya hana ta ta fahimci hakan Abdul kam abin nema ya samu ɗayan hannunsa ya ɗauka ya sa a ɗayan nonon ya matsa a hankali ta ƙara matsosa kamar wata zarariya da kariyar da ta hana ta suwa gare sa ba da tuni ta haye masa jiki duk ta bi ta ruɗe sai ƙara turo masa nonuwa take yi tana makalkale sa sai rungumosa take yi lokin aka shiga yi masa ta glass din side ɗinsa wato ta mazaunin direba ina ai bai ji ba yana cin wata duniya almukuri'a ce ta iya fahimtar ana lokin ita ma sai da ta yi da kyar ta gane lokin glass ɗinsa ake yi ita ga tunaninta ko daɗin ne sa ta ji ana kwankwasa mata abu a cikin kanta ta kwace bakinta a cikin nasa cikin hanzari ganin mai lokin ɗin glass ɗin ta zaro ido nan da nan jikinta ya ɗaurawa shi kam gogan ina ai bai ma san me ke wakana ba kokarin kamo mata baki yake yana ci gaba da matsa da two hands ai bata san sanda ta buge hannunsa akan ta ba ta mai da rigar ta jikin ta haɗi da kara buɗe ido ta ga mai looking ɗin glass ɗin hajiya sauda ce inna lillahi ta faɗa tana kwace bakinta da yake ta kokarin sai ya kamo ya shashi duk bai san ma me ke faruwa ba tashin hankalin da ta shiga ba zai musaltu ba iyakar tashin hankali sai da ta shiga zuciyarta ta hau bugu kamar za ta fito fili dama an ce rana ɗaya ta ɓarawo rana amin daman an ce rana dubu ta ɓarawo rana ɗaya ta ta mai kaya please bari na kawo ya faɗa da muryarsa mai kama da ta 'yan maye nan ko duk mayan sha'awa ne ya riga ya bugi ya buguwa saurin bugar cinyoyinsa ta yi da hannayenta duka biyu ba tare da ta san ma ta buga ba ta kara kai masa duka a cinyoyin nasa hankalinta duk ya biya kuma tashi buga galas ɗin da ake yi ji take kamar zuciyar ta hajiya sau da ke bugawa Gani ma take yi kamar tana ganin su saboda ganin yanda take ta kare looking glass din motar kamar za ta tarwatsa shi ta rinka bugun cinyoyinsa kane dawo hayyacinsa cikin tsananin tashin hankali ta juya kansa ta nuna masa glass din gefensa da take ta bugawa nan ya dawo hayyacinsa ganin hajiya saude tsaye tana looking glass ɗinsa kamar an aiko ta tambayar kansa ya shiga yi me ya kawo ta tun sadda ya shigo da motarsa tana kallon sa ta window ɗin side dinta shine ta yi hanzarin zuwa saboda tana da bukatu gare sa don ma da ƙyar ta samu ta sako daga upstairs dinta shi yasa ta yi delay almukuri'a ta kara hankalin almukuri'a ya kara tashi duk da tana cikin tashin hankali amma sai da ta fahimci shi ma ya shiga tashin hankalin Allah sarki wannan kenan to ni ma dan Salma na taya ku shiga tashin hankali dan haka zan huta anan sai mu haɗu da ku a kashi na gaba dan jinyar da ta kaya kuma huta lafiya da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai littafin wata shiya kashi na 27 ya zama wani iri duk cikakken mai hankali in zai kalle su sai ya fuskanci halin da yake ciki na so ɗabi'unsa